الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa wannan masallaci mai tarin albarka. Babban masallacin Juma'a na nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan safiya ta Laraba, wanda yau ashirin da takwas ga watan ɗaya shi ne al-Muharram. hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da uku ga watan bakwai meladiya dubu biyu da ashirin da biyar wannan zama namu shi ne zama na hamsin da biyu a cikin darasinmu na mako-mako wannan aya ta goma sha takwas a cikin suratun nisa wadda malam ya karanta an karanta ta da ita da ta goma sha bakwai satin da ya gabata mun karkare bayani dangane da aya ta goma sha bakwai aya ta goma sha bakwai ce Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani yake cewa innamat tawbatu ya alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما idan kun kalli wato zubin ayar ta goma sha bakwai ta bambata ta goma sha takwas nan aya ta goma sha bakwai aka ce innama taubatu alallahi na kuma sai aka ce wa at taubatu lil ladina ba kawo alallahi ba kada ku manta mun yi bayani cewa tuba kashi biyu ce akwai me akwai tawbatul ikhtiyar da kuma tawbatul idrar tuba ta zabi wanda mutum shi ya zabi ya tuba ba tilasta masa aka yi ba ba matsa masa aka yi ba ba abin saɓon ya rasa ba ba yayinsa aka daina ba shi da kansa ya ga abin da yake ba mai kyau ba ne ya tuba zuwa ga Allah ba zai sake ba kuma muka faɗi sharuɗin wannan tuba guda biyar idan ba manta ba wannan ita ce mai tawbatul tuba ta zaɓi to sai aya ta goma sha takwas ita kuma yanzu take mana magana akan taubatu al-iqtirar tuba ta dole wadda ita wannan suna kadai suka hada da ta farkon amma ma'anarsu ta bambanta kuma hukuncin su ya bambanta Allah sai ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati babu tuba ma'ana kenan babu karban tuba ga wanda suke aikata munanan ayyuka ga aka ce ya amaluna suke aikata as dan ya amalun yana daukan ma'anoni da dama ko dai aikatawa daga bai. idan inda ake zuwa da kafafuwa ne ya zama mutum shi yake zuwa in abin da ake yi da hannu ne idan abin da ake furtawa da baki ne idan kuma abin da ake yi da aljihu ne ma'ana wani sabo ne na kuɗi wanda sai da kuɗin ake yin wannan to dai Allah sai ya kore sai ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati babu tuba ga wanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul mautu har sai lokacin da mutuwa ta je wa su ƙala sai ya ce in ni ni kam na tuba a halin yanzu mun yi bayanin halartar mutuwa ko dai mutum ya zamo cewa ya kama rashin lafiyar da ya gamsu ba zai tashi ba duk wanda suke tare da shi sun ɗaya da tsammani cewa wannan mutum zai rayu ba ko kuma muƙaddara an yanke masa hukuncin kisa Allah kiyaye za a je a kashe shi kuma yana miyagun ayyuka to sai ya ga tun da dai ya riga ya yi sallama da duniya ko ya zaba ko bai zaba ba to gara ma ya bar laifin da yake wanda da zai ce ya tuban a lokacin a ce an fasa kashe shin zai koma gidan jiya to wannan tuba ba tuba ba ce ba to shine hatta idza a hada umar maut har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayansu ƙwana zai zaki inni tubtul an ni na tuba yanzu kun cewa yanzu ma'ana saboda halin da ya samu kansa Allah subhanahu wata'ala yana cewa mai rauna hal buruna. illa an humul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ya ayati rabbika لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل aw kasabat fi imaniha khaira Allah subhanahu wataala yake faɗa dangane da mushrikan Qurayshawa wanda ake sauke alqur'ani a lokacin su an gargade su an wa'azance su an ja musu kunnuwa amma sun yi kobiris sai Allah ke cewa hali yanzuru na ma'ana kenan ba komai suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ikatu sai dai mala'iku su zo karɓar rayukansu au ya ya rabbuk ko kuma ubangiji su wata wata'ala da kansa ya zo ranar tashin alkiyama domin yanke hukunci au ya ba a ya ce rabbuk ko kuma sashen ayoyin ubangijin ka su zo wasu malamai suka ce huwa tulu shamsi min Shi shine fitowar rana daga mafaɗarta na tabbatar duk wanda zai waye gari maimakon ya ga rana ta fito daga gabas sai ya ga rana ta fito daga yamma to ya san ƙarshen duniya ta zo ya san cewa komai ya riga ya kammalu ya san cewa duniya ta zo ƙarshe kuma ba shawara za a bamu ba ya zo a hadisin abu zar Allah ƙara masa yadda ya ce manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya ga rana za ta fadi yace abuzar ka san inda ranar nan take tafiya yace Allah shine mafi sani sai ce to kullum idan rana ta fito za ta je ta fadi ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma sai ta nemi a ba ta izini gobe ta fito, sai ta fito daga mahudarta, manzo sallallahu Alaihi wa sallama ya ce saura ƙiris saura kaɗan idan ta nemi izinin ta ce ki fito ta inda kika fada wannan manzo Allah ya faɗi wannan sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kuma ce saura kaɗan to mu kun ga sai mu ce ma shikenan abin ya riga ya zo to shi sanya Allah yake cewa yau mai ba abu, ayati rabbi duk wannan da sashen ayoyin ubangijin ka ya zo a nan ana nufin al'ayatul kauniya ayoyi na sararin samaniya wanda Allah yake nunawa na cewa alkiyama ta riga ta zo Allah sai ce na yanfa'u imanu imanuha babu wani mai rai wanda imaninsa zai yi masa amfani rana na fitowa mutum sai ce ashhadu an la ilaha Allah a matsayinsa da ba musulmi ba wa shaɗu Allah Muhammadu rasulullah Wani kalmar shahadar zero za ta yi masa amfanin komai ba shi ne aka ce lam takun amanat min tun nan da bata imani ba kafin wannan lokacin aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma mutum yayi imanin amma bai wani aiki na musulunci wala Allah baya sallah wala Allah baya azumi wala Allah wala Allah abubuwa baya yi na umarni kuma na hadi bai hannu ba yana ganin wannan sai ce Allah na tuba Allah na tuba to wannan ba zai masa amfani ba ko ya tashi ya soma ta wannan soma ba za ta yi masa ainihin amfani ba domin mai daidai yake da wato zuwan fitar rai to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa kala sai ce ni tumtul an ni a yanzu na tuba to wannan ba za ta yi masa amfani ba mun faɗa rana ita yau cewa akwai lokacin da mutum zai yi tuban ta yin amfani ba kuma rana ce ta hudu daga yamma ba ba kuma ainihin mutuwa ce ta zo masa ba wani hali ne shi ne halin rasa abin sabo mun faɗi wannan kudi yake da su yake sabon Allah da su Allah sai talautar da shi yanzu abincin da zai cimma yake fafutuka sai ce to ya kamata a koma ga Allah a daina sabo wannan turon ba ta da amfani saboda me saboda abin sabon da ya rasa kamar yadda na ambata mana ko kuma ya je inda zai yi saban sai ya samu an tashi ba mutanen a wajen idan wuri da ake baɗala ne ya samu an rufe idan abin da ake siyowa ne ya samu an daina sayarwa to wannan tuban ba za ta yi masa amfani ba saboda me sinadaran saban ne ya rasa shi shi sa shi ya tuba ko kuma yana saban Allah yana saban Allah sai aka sanar da shi cewa da zai daina sabon nan da an ba shi kaza wani abu na rayuwa to yanzu idan ya daina tuba ta yi ko ba ta yi ba kuna fahimta mutum ne ɗan giya an yi an masa wa'azi zai daina shan giya sai ki daina shan giya mutum ne ɗan tata an yi masa wa'azi ya daina tata sai ya kidainawa ko mutum ne fasiki yana fasikanci an masa wa'azi ya ki sai wani yake ce masa wallahi wani ko da za ka daina fasikancin nan a yau ko da za ka daina tatan nan a yau ko da za ka daina shan giyan nan a yau to ni na san inda za a baka kyautan miliyan ɗari sai ce to in dai haka ne na tuba in dai haka ne na daina to yanzu za a ɗauka wannan tubar ta yi ko ba ta yi ba idan mu kalli hadisin un musulai, za mu ce in dai ya daina bai koma roba ta wannan tubar ta yi saboda kunga un musulai, Allah ya ƙara mata yadda lokacin da abu tsalha ya zo yana son aurenta sai take cewa ma da kai kuma ya kamata a aure ka amma sai dai kash kai ba musulmi ba ne da za ka musulunta to wannan musuluncin naka shi ne sadaki na sai ce to ya da zai musulunta shi kenan yi musulunta ta aure shi to yanzu mene ne sababin sa? shi ne un umm sulaim da za ta aure shi an gane to ya za mu yi da wannan hadisin da kuma hadisi mashhuri innamal mal'amalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa dukun haddace shi kun ga karshen hadisin duk wanda hijirarsa ta kasance saboda Allah da manzo to hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzo mana duk wanda ya yi hijira zuwa ga Allah da manzo abinda za a bashi to shi za a ba wannan amma sai ka ce wanda hijirarsa ta kasance saboda duniya ko dan wata mata da yake so ya aura to hijirarsa ta kasance dangane da abin da ya hijira saboda shi kun ga in kun kalli wannan hadisin ya nuna idan mutum ya yi hijira daga makka zuwa madina kamar yadda muhajiruna suka yi amma a zuciyarsa ba don ya tsira da addininsa ba saboda akwai wancan musulma ta masa sharaɗi cewa idan yana so ya aure ta sai ya je madina sannan ta aure shi to wannan hijirarsa tana nan akan abin da ya hijira saboda shi to za mu kalli wannan ta fuska biyu fuska ta farko shi dama musulmi ne shi wannan da ake magana ita kuma hijira tana da wata lada ta musamman kun ga shi yasa su muhajiruna wato musulunci yana masu wani kallo da baya ma wani wannan kallon shi yasa sa'ad ibn abi waqas lokacin da ya zo aikin hajji tare da manzo alaihi salam ya kama rashin lafiya rashin lafiyar da bai da zai tashi ba ya samu damuwa malamai suka ce damuwarsa shi ne kada ya mutu a makka a matsayinsa da ya yi hijira ya bata ya koma madina yana ga kamar idan ya mutu a makka to ladansa ta ragu ta wannan hijira wanda ainihin manzo alaihi salatu wasalam ya nuna masa ba haka nan al'amarin yake ba to kun ga shi wannan da hadisi yake magana inna innamal amanu ba wai musulunci ne ya shiga ba saboda wata mata a hijira ce dama yana nan musulmi to kenan sai na nan amma waccan lada ta musamman ta wanda suka sami koko suka hijira saboda su gurda addinin su su mara wa manzo alaihi salam ba zai samu wannan ladar ba saboda ba ta kai shi madina ba fuska ta biyu shi abu talha wala Allah dama Allah ya sani a zuciyarsa yana sha'awar musuluncin to amma kuma irin kasala ta dan adam da jan kafa irin na dan adam to sai kuma faduwa ce daidai da zama dama yana so shiga musuluncin to sai kuma ga wani muhimmin abu da yake so an gindaya shi da musuluncin kuma sannan ya karba ina fata an gane kenan ashe akwai bambanci tsakanin wancan hadisi da wannan to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa walal ladina yamutuna hum kuffar sannan babu tuba ga wanda suka mutu suna kafirai to abin tambaya shi wanda ya mutu ya riga ya mutu ina maganar tuba kuma ga wanda ya mutu sai malamai suka ce abin da ake nufi nadamar ranar alkiyama walau tara idu wukifu anan nari faƙalu ya laita laitana nuraddu wala zibu ko wala nukazzibu a wata ƙira'a wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin ko wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin Allah ke tada zaka ga kafirai a ranar tashin alkiyama yayin da aka tsayar da su gaba ga wuta an nuna masu ku tsoron Allah akwai wuta da Allah zai kona kafirai akwai wuta da Allah zai kona masu laifi mutane suka yi koɗin kula to yanzu ga mutum ya mutu kuma ga wutar yana gani to sai suke cewa ya laita na kai tan nuraddu Allah a mayar da mu wala zima bi ayati rabbina ba za mu sake kare ta ayoyin ubangiji ba wannan kunu minar almu'minin kai zama mu zamo daga cikin masu imani kun ga wannan mene tuba ce nadama ce duna da wato nuna da na sani ne Allah sai sai da hun ma yi yukhfuna min qabl a abin da suke boyewa na kafirci na karyatawa a duniya shi shine bayyana walau ruddu na adu limanuhu an da za a mayar da su duniya da sun koma gidan jiya ma'ana kenan akwai wanda za su mutu akan kafirci su dunga dama cewa a dawo da su duniya za su tuba za su gyara aiki ayoyin alkur'ani da yawa sun nuna wannan mutum ya karyata ya kangare amma yanzu da ya ga ga da ga to lokacin kuma ido zai rena fata a nuna masa kuma an riga an zo magana ta ƙare. wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana kafir zo sai yi rabbir jihun la'alli a'malu salihan fi ma tarak ya ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha mutum ya dama. ya ce a mayar da shi zai yi aiki da ƙwarai Allah ya ce an gama komai ya zo ƙarshe akwai shamaki tsakanin mutum da komawa duniya shi ne ainihin ƙabari. to saboda haka shi ne abin da ayyar take faɗa a nan don mutumin da ya zama ya mutu da kafirci to babu abin da zai yi wa Allah na tuba wannan tuban ta yi masa amfani gobe alƙiyama. to shi ne Allah sai ce ula'ika a tadina lahum azaban alima masu wannan sifar ɗayan biyu ko dai wanda ya zamo ba su tuba ba sai lokaci ya ƙure suka tuba ko kuma wanda suka mutu suna kafirai Allah subhanahu ta'ala sai ke cewa wannan an tanada musu azaba wata take mai radadi azanallahu wa jarana. saboda ka ‘yan uwa wannan ayar tana nuna mana cewa idan Allah ya ba ɗan adam dama ya yi amfani da wannan damar kuma bahaushe yana cewa sandar da take hannun mutum da ita yake jifa lokaci zai iya mamayen mutum ta yadda kuma shi ke nan babu yadda za a yi a mai da hannun agogo baya hausawa suna cewa da na sani ƙiya ce baya take Dan adam lokacin da yake cikin lafiya to zai dunga buri ya dunga wato abin da ake kira lissafin dokin rano kun sha jin hadisi da manzo alaihi salatu wasalam ya kwatanta dan adam a rayuwarsa ta duniya da yadda burinsa yake manzo al-islam yayi zane murabba'i shine square sai yi wani zane a tsakiya sai yi kuma wani zane ya fita sai wasu zanen zanannuka a gefe manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce masahabbai wannan layin da ya zagaye shine adalin dan adam kuma wannan zanen na tsakiya shine dan adam wannan zanen guda ɗaya, ma'ana adali ya zagaye dan adam ta ko'ina to kuma wancan dogon layin da ya fita shi ne burin ɗan adam buri ya fi rayuwa tsawo zai iya yi wa yanzu wani ko wata Allah ya ƙaddara ba za su kai rana ita yau ba kai wani ma ko wata ba za su ga faɗuwar ranar nan ba amma suna da burin shekara goma ashirin talatin nan gaba haka ne ko ba haka ba ne za ku ga wani ɗan shekara wajen saba'in saba'in da biyar mai kuɗi ne ku ga yadda ake rushe can a kwaskware can a tante can ɗan shekara saba'in da ɗoriya ya je ya sai wani gida na ƙasaita ya ga bai yi masa ba kawai sai ce a rushe shi za a yi masa gini na zamani shi fa zamanin ya tafi ya bar shi wannan shekara da kuke da san burinsa a nan gaba na san dai duk mutumin da zai zo ku ga yana kashe miliyoyin kuɗi ko sabon fili ko kuma ya rushe tsohon gida ku ga ana zuba roduka ana zuba roduka da duwatsu da bululluka na san ba za ku yi tunanin yana san zai mutu ba wane mutum ai sai dai baɗin baɗaɗaɗaɗaɗa haka zai ji a dan don inda ya tabbatar zai mutu shekara biyar ma to ba zai wannan aikin ba to amma wani kash wallahi ana cikin yi ba a kai ƙarshe ba sai a yi ba. wani malami yake ta iza a rada ta'ala itilafa malihimu ya da'uhun libina ilbaiti filharami fanzur بموت الذي يبني ولم يدخل أو بعدها مات عن قرب بلا سجن yace idan Allah ya so ya fatali da dukiyar wasu sai ya kinsa masa san gine-gine a halin su ba san gine-gine na kasaita kuma sun kusa sallama da duniya sai malami ke cewa ka duba mutuwa ta wanda ya gina bai kai ga shiga ba akwai mutane wanda inda zan faɗi sunan biyu daga ciki za ku da cewa kun san sunayen su kila wasu masu kunsu akwai wani babban jami'in tsaro da ya rasu ina zaton 1990 wani abu ko 80 wani abu ku tuno kimar kuɗi ta wancan lokacin an ce labulen gidansa ma ya kai miliyan saba'in labule shekara talatin da ta wuce ko kuma arba'in ba wani abu labulen gidan kaɗai ya kai miliyan saba'in ba a maganan kujeru da tayil tayil an ce ba wani abu ɗan najeriya kakaf komai na waje ne amma ko kun san bai shiga gidan bai mutu bai shiga gidan bai mutu zai ce ina ma kuɗin nan duk addini ne wa hidima da su ina ma ‘yan uwana na jini na taimakawa yake ta saboda haka akwai wanda zai mutu bai shiga ba au ba da hakoko bayan ya shiga mata an ƙurbin ya mutu ba da ɗewa ni kai na akwai wani bawan Allah Allah duk da gafara mutumin kirki na karantar a gidansa wajen 1989 tun da mai son addini wani katafarin bene gare shi sai yake cewa sun gaji da hawan bene da sauka sai wani flat mai kyau a jikin wannan benin dama filinsa ne wallahi ba zan iya tuna bawan allon nan ya shiga gidan nan ko bai shiga ba bayan la'asar ya fita zai tafi wani wuri babban mota ta zo ta haushi akan karamar shi kenan. muna masa addu'a Allah gafarta masa mutumin kirki ne da yafi ne shahid a cikin maganar ga wani gida da aka yi karami ko dai Allah bai kaddara aka shiga ba ko ko an shiga ba dade a ciki ba hmm. to kada ki wulla wannan abin ne ya sako na wulla shi zai iya faruwa ga kowa to shi ne anan Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana mutum ya amfani da dama ya yi amfani da lokaci da Allah ya ba shi yadda kika zo ko ka zo ko muka zo ba a shawarce mu aka sanar da mu ba ba wanda aka raɗa masa cewa to za ka je duniya ko za ka je duniya rana kaza kawai sai dai mutum ya faɗo ya kuka ya zo duniya gidan matsala to haka nan kuma ba za a sanar da mutum ba rashin lafiya ba shi ne mutuwa ba wani zai yi rashin lafiya a kwantar a tayar ya yi shekaru a haka kuma ya warke wani zai wayi gari ba ciwon kai ba na kafa kuma wannan wani ba zai tsallake shi ba ba wani alata da aka yi masa an yi irin wannan kila ko ma kun gani ko kun ji ko a ƙawayenku ko maƙotanku ko ƴan uwanku akwai matar da sati kusan biyu takan zo gidanmu idan an yi abubuwa yanzu ba a tsallake sati biyu ba ta tashi za ta shiga ban ɗaki na je ko dai ta shiga a wajen fitowa ko kuma kafin ta shiga ta yanke da ke ta faɗi nan take Allah ya zare nan ta yanzu ba a ruba sati biyu da wannan ba to shi dan adam zai ta ganin kai ai wani mutum ne mara lafiya wani daga cikin wato hudubin da shaidan yake masa in aka kai ai wane ya mutu bai yi biya ba ko wanda ta mutu ba ta yi biya ba ta ce a ah, ai kila tana da asma kila tana da bugun zuciya kila tana da hawan jini kila tana da ciwon hanta ni kuma kallau nake wa ya faɗa maki kallau kike kila da za ki dai yanzu a yi maki medical check sai likita ya tunani cewa ya akai kika kawo wa aka baki mutu ba abubuwa da ya gani a jikinki irin wannan tsewar na kasancewa kana ganin ka lafiya kalau amma kuma waɗansu na'urorin jiki na rayuwa duk sun kusa kaiwa ƙarshe sai ka da an ce mutum da ya kwanta bai tashi ba da ya fita bai dawo ba wani gore ya siya yana ci wannan goron ya sa ya ɓare kafin a tafi asibiti Allah ya karɓe shi goro to zai iya faruwa wannan gokowa shi yasa kada ka nesanta abun kada ki nesanta kada mu nesanta Allah kai mana kyakkyawan karshe. sai Allah subhanahu wataala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يكما إيماني لا يحل لكم بايا هلتا غريك أن ترثوا النساء كرها ku gaji mata a bisa tilas wala ta Azuluhunna kuma kada ku hana su yin aure litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna domin ku tafi da sashen abin da kuka ba su illa an ti na bi fahishatin mubayyana sai dai idan sun zo da alfasha bayyananniya wa shiruhunna bil ma'ruf ku yi kyakkyawan zamantakewa da su fa in Tumuhunna. idan kun ƙi su kun ƙyamace su asa an takarahu shay'an to da yawa za ku ƙyamaci wani abu ku ƙi shi wa Allah ufi yi hairan kasira kuma Allah ya sa alkhairi mai yawan gaske a cikin wannan iyaye mata wallahi babu wanda ya maku gata kamar addinin musulunci hmm. duk wani bature ko da amirke ko ma wane ne da zai ce wai ya kafa ƙungiya ta kula da haƙƙin mata to ku ce kari aiki a'a sun dai kafa ƙungiya na rusa tarbiyyar mata a sa mata su kangare su zama marasa kunya marasa ɗa'a marasa biyayya ga Allah da manzo da mazajensu wannan kawai shi ne ma'anin wannan ƙungiyoyin amma gata tuni Allah ya riga ya yi musu wato idan kun karanta tarihin al'ummatai da yadda suka yi mu'amala da mata wallahi za ku gane musulunci ya kankaro darajar mace musulunci ya daga darajar mace kuma har yanzu har gobe akwai al'ummatan da suke azabtar da mata akwai abubuwa da ake faɗa ƙila mutum da sai ce almara ce amma social media da muke gani ta nuna mana wannan abin yana faruwa abin da zan faɗa yanzu ƙira da dama sun gani a social media cewa har yanzu akwai al'umma ko ma al'ummatai wanda idan har miji ya riga mata mutuwa to ita ma kwananta ya kare ko ta yadda ko bata yadda ba malam sha'ibu da ban goge wannan a wayata ba da na tura maka ban sani ba ko akwai shi ko babu shi amma dai tsawon shekara wajen uku hudu ina da shi mace ce ga mijinta nan ya mutu an zo an ɗauko gawarsa dama kabarin ciki da falo ake yi saboda haka idan aka saka ita ma wasu ita za su so masawa can kasa da ranta za a kamo ta wallahi abin tausayi wata ma da kanta za a ga ta shiga ta san ta ya kare tun da mijinta ya riga ta mutuwa a jere wannan laf din a kanta sannan a ɗora gawarsa sannan kawai shi kenan a yabi a tafi har yanzu akwai masu wannan aƙidar in har mijinki ya riga ki mutuwa to kwanan ki ya ƙare? ko kin yadda ko baki yadda ba nasarullah salamatu wal afiya to wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka ce ta sauka ne domin ta rushe waɗansu aƙidu na jahiliya da kuma wasu suka soma aiki da su a farko-farkon musulunci. A jahiliyar larabawa, idan mutum ya mutu, kun san suna yin aure barkatai wani yana da mata goma wani mata ashirin wani ma sama da haka kamar yadda har yanzu maguzawa suna yi to mutum yana mutuwa danginsa hamma da 'ya'yansa kowa zai taho a guje da mayafi dama tun da ba wai wani eh, abin nan eh, tsari ko mata kowa ya san suwa da matan wane ne to dama wani yana ta Allah Allah Allah ya sa wani ya mutu ni kuma na kama wanci to yana mutuwa kowa sai taho a guje da mayafi wacce zai faɗa kanta shi kenan yanzu ya zama mijinta ko ta zaɓa ko ba ta zaɓa ba kai abin da ya fi muni wasu 'ya'yan mai gidan ne ina da ne mai shekaru ko tsaka tsakiya amma dai akwai matansa wanda kila ba masu shekaru ba ne to yana mutuwa iyayensa kawai za su tsallake kawai sai babban ɗa ya zo ya jefa mayafinsa akan wance ma'ana kishiyar uwarsa wancan ma ya jefa mayafinsa shi ke sun zamo matansu ko sun yadda ko ba su yadda ba shi yasa idan mata suka yi sa'a mai gida ya mutu ba ‘yan uwa a kusa to kowace kafa mai nasiban baki ba in ta gudu ta shiga wajen iyayenta to shikenan ta tsira amma in dai ba ta fita gidan ba duk wanda ya zo ya jefa mayafinsa a kanta shikenan ta zama gadansa ta zama matarsa ko ta yadda ko ba ta yadda ba haka ake wannan jahiliyar a lokacin larabawa to musulunci sai ya soke wannan daga cikin abokanmu wanda muka yi karatu dangar islamiyya suna faɗa mana cewa akwai al'adunsu wanda zance mace ce take zuwa gidan saurayi zance ko ba zawari ita take zuwa zance kuma ita za ta ba shi kuɗin zance wane mutum wata al'ada ce ta su ta jahiliya to har yanzu a musulunci akwai wanda kuma haka suke yi wanda ba musulmi ba yanzu kamar irin indiya kun ga ita mace ita za ta yi neman aure ita za ta je zance ita za ta ba da kuɗin zance ko ita za ta ba da sadaki har yanzu wanda ba musulmi ba indiya shine abin da suke yi kuma idan mutum ya mutu daga cikin aƙidun indiya za a zo a haɗa gawarsa da ita a ƙone su su zama toka ita da ranta shi ya mutu menene zunubinta mijinta ya riga ta mutuwa shi ne zunubinta to su ba irin wancan da na faɗa ba binnewa ake ba konewa ake a babbaka mata wuta tana ji tana gani har ta mutu to wai kuma irin waɗannan su ne zaka ga wai sun yi kwamitoci da ƙungiyoyi wani 'yancin mata wani 'yanci wani haƙƙi ko ɗaya ba haka al'amuran yake to Allah subhanahu wata'ala sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani asalin ya ayyuhal ladina amanu idan mun ji a cikin alqur'ani ta hada mata da maza to sai dai waɗansu ɗaiɗaiku da aka ɗin maza su kaɗai yanzu misali Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba allazina min qablikum kun ga annan maza sun shigo mata sun shigo ya ayyuhal allazina amanu atiqu allaha wa atiqu rasul maza sun shigo mata sun shigo ya ayyuhal allazina amanu awfu bil uqud maza sun shigo mata sun shigo to amma nan da maza ake so kadai saboda yanda siyakin ya biyo Allah subhanahu wata'ala so da yawa idan zai yi umarni ko hali yakan soma da wannan sifa mai tsada dan mutum ya ji a ransa ya cancanci wannan sifar idan ya cancance ta to shi ne zai ɗabbaka wannan umarnin ta hanyar aikatawa ko kuma bari kenan imani shi ne burkin mutum shi ne linzamin, sau wanda zai hana shi tsallake dokokin Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la yahillu lakum baya halatta gare ku an tarifun nisa a karha ku gaje mata a matsayin tilas wannan gabar malamai sun tattauna a kanta da yawa akan kawo abu tare da sharaɗi to akwai sharaɗi mu'tabar akwai kuma wanda ba zai zama mu'tabar ba misali lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake zana matan da aka haramta sai aka ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin aka ce an haramta ku aure agololinku wanda suke cikin ku, misali mutum ya auro mace ta zo da wata ya daga wani gida kunga ta zamo agolarsa to sai aka ce wa raba'ibukum Lati fi hujurikum an haramta muku aure agololin da suke cikin dakunan ku to kenan ana nufin da mutum ya aure mace tana da wata agola bata zo da ita gidan ba zai iya aura a'a nan an ambaci a galabiya in dai mutum ya auri mace tana da wata ya to za ta zo ta ci gaba da zama a gidan tare da mahaifiyarta hmm. to wannan shine agalabiyar abin da aka sani to shi aka ce Allah ta fi hujurikum ba wai dan a halatta wacce ba a zo da ita ba ina fata ana ganewa to wasu malamai suka ce wannan da aka ce karhan kawai sifa ce kashifa ba kaidi bane sai yadda inda sun amince shi kenan sai ku gaje su ina fata kun fahimci abin da ake nufi misali aka ce wato kada ka mawa na kaya a halin bai yadda ba to kenan idan ya yadda ka iya tsora masa turin da aka ce la yi lakum an tarifin nisa a karha baya halitta gare ku ku wuri, wato ku gaji mata a matsayin filar. turin da aka ce an tarifin nisa'a ba wai ana nufin ya gaji mace a matsayin baiwa da zai je kasuwa ya sayar ba shi al'irsu ko wirasa a larabci tana nuna wani ya kwafe makwafin wani a wajen amfani da kaza ko kuma yin aiki iri kaza. Kun ga annabi Zakariya lokacin da yake roƙon Allah ɗa yake cewa fa habli min waliyya. waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqo kun ga da yace yarithuni su annabawa ba a gadar su ma'anan yarisuni ya tsaya da irin aikin da nake na kira zuwa ga Allah shi yasa yace wa yarisu min ali yaqo kuma ya gaji irin aikin ƴaƴan gidan annabi Yaqo ma'ana kira zuwa ga Allah shayar kun ga da yace yarithuni ba wai ya samu wata dukiya da na bari ya amfani da ita ba ma'ana ya kwafe makwafe na kun ga ai yanzu ko da a yaren mu na Hausa za a ce wani ya gaji wani misali yanzu idan shugaban kasa ya tafi wani ya zo sai a ce shugaban kasa wani shi ya gaji wani ko gwamna wani shi ya gaji gwamna wani ko ciyaman wani shi ya gaji ciyaman wani kun ga anan ba wai ana nufin ya mutu ya bar dukiyarsa shi ya karba ba a'a shi ya zauna kujerarsa shi ya kwafe makwafinsa to shine abin da ake nufi anan. ba wai ana nufin a gaje ta aje a sayar da ita kamar baiwa ba a'a ya zama dai an yi mata fin karfi ta zama matarsa dole to Allah subhanahu wataala ke ta la hindu lakum baya halatta gare ku an sun nisa'a ya zama kun gaji mata kar an a bisa tilasti malaman tafsiri suka ce a nan halaye ne ko sifofi ne daban-daban ko dai in yi jefa mayafin ya fada a kanta to shikenan ta zama matarsa ko ta zaɓa ko bata zaɓa ba ko ta da ko bata yadda ba ko kuma yanzu shi ne waliyinta na ƙarfi shi zai aurar da ita ga wanda yake so ya aurar da ita ko tana son wancan ko ba ta so yanzu shi ne waliyinta maganan uba bai taso ba maganan duk wasu danginta na jini bai taso ba shi a matsayinsa ko dai na ɗan mai gida ko kuma ainihin Ɗan baffan mai gida ko dai wani ɓangare dai na alaƙa ta su ta zumunci saboda haka yanzu shi shi ke ta cewa kanta saboda haka kenan ko dai ta zan matarsa ko kuma a'a shi zai auren da ita ga wanda ya ga dama ko kuma kawai ta ta zama nan bai aure ta ba bai auren ma wani ba ta ta zama iya rayuwarta wannan zalunci da me ya kama to Allah subhanahu wata'ala yake ta kada ku yi wannan gaba ta farko kenan wasu malamai suka ce ita wannan gabar ta farko an tare sun nisa a karha abu ne wanda yake ɓaci jahiliya kaɗai to amma gaba ta biyu wala ta zunuhunna an yi wannan a jahiliya kuma sun yi a musulunci Allah sai ce wala ta azuluhunna kuma kada ku hana su aure litazhabu bi ba'd ma atitumuhunna domin ku tafi da sashen abin da kuka ba su ita ma wannan gabar an yi ta a jahiliya wasu kuma sun yi wannan a musulunci mutum zai zamo ya dawo daga rake matarsa baya son ta ya gaji da zamantakewa da ita kuma sai ya ƙi sakinta a jahiliya kun san saki babu iyaka wani sai ce ya sake ta sai ta kusa cika idda sai ce ya dawo da ita tana nan sai ta kusa cika idda sai ce kuma ya sake ta sai ce ya sake ta bayan ainihin ya dawo da ita sai ta kusa cika idda sai ce kuma ya dawo da ita tsawon shekaru iya rayuwa ta yana ce mata wani sai ta gaji ta ce kawai nawa kake so na baka mu yarjejeniya na baka duk abin da kake so domin ka sallame ni to wani kuma zai zauna da ita baya ba ta kowane irin haƙƙi bai ce ya sake ta ba bai kuma ba da duk wani haƙƙin da musulunci ya bata ba ta yadda za ta tilastu ta ce to kawai a je a yi kuli'i domin ainihin ta ba shi abin da za ta ba shi domin ya zama ainihin adamu irin wannan ya kasance tsakanin ma'aurata da kuma wancan sifar da na faɗa muku wani idan ya zo ya jefa mayafinsa a kan wata to kawai shi kenan ba zai aure ta ba ba zai aura ma wani ba to sai ta matsa tilastu kuma kun san a lokacin dahiliya. larabawa suna da bajinta da nuna wato ainihin me za ka iya cewa ƙoƙari wani zai ba wata gonaki a matsayin sadaki wani ya ba ta raƙuma a matsayin sadaki sai ce to idan kina so na ba ki dama ki aure duk gonakin da ya ba ki dawo da su raƙuman da ya ba ki sai kin dawo da su wata sayar da wannan raƙuma wata mata sayar da wannan gonaki dole dangi su yi karo karo a haɗa mata a bashi sannan ya zama ta samu kanta to irin wannan addinin musulunci ya haramta wannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana hikima yake cewa wala hunna kada ku hana su aure litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna nan da aka ce bi ba'd kun ga sai aka ce wani sashi wani bangare malaman fikihu sun yi saɓani a wannan gabar shi ne Allah ya ambaci sashi shin yanzu idan kul'i ya kasance ko zai kasance tsakanin mata da miji shin iya abinda aka bayar shi ne za a dawo da shi ko kuma kimarsa ko kuma ƙasa da haka ko kuma sama da haka babu sabani da na sani a wajen malamai a hali biyu mutum ya auri mata ya mata sadaki misali dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ko ma miliyan ɗaya sai ta ga cewa zamantakewa nan ba ta jin daɗinta ita da kanta ta ce to wane zan biya ka abin da ka kashe ni kuma ka sallame ni ko kuma haka kawai ba laifin tsifa na tsaune akwai wadda ba wani laifi za ta ga ta ita kawai mai gidan nan nata ta dawo daga rikiyarsa to babu sabani da na sani na malamai ya halatta ta ba shi abin da ya kashe ko kuma ƙasa da haka idan ya yarda to amma a iya ba da sama da haka wannan shine muhallin sabanin malamai wasu suna ganin cewa inda zai kashe dubu ɗari biyu ya ce sai ta ba shi ɗari uku to ya halatta ya karba domin idan aka ce sashen kaza ba ana nufin wai rabin kaza ba akwai daga cikin mata sahabbai ba zan iya tuna sunanta ba wacce ta je wajen manzo alaihi salam ta je ko mutum binta kai ko wace ce ta ce ya ma'aikin Allah wani ma'ana mijinta ba na inkarin addini ko ɗabi'a a wajensa amma ni ina jin tsoron kafirci bayan musulunci ma'ana ya fice min a rai ba na rajinsa ba na son sa sai manzo ke cewa aturidina ilayhi hadiqatahu zaki bayar masa da gonarsa da ya miki sadaki tace eh sai ce to ki je ki bashi kun ga anan abin da ya bada shi aka bashi inda mun ce bi ba abu anan rabi ake nufi to kun ga sai a ce ba za ta bashi gonar da aka ha ba kuma bil munasaba akwai mata masu dabara za ka kira abin ko yaudara ko menene akwai wadda ta gaji da miji tana so su rabu kuma talaka ne ita tana da hali wala Allah an yi sadaki dubu ɗari biyu to kawai sai ta ce to wani na ga dai abubuwa sun nan abin nan ga kyautar dubu ɗari biyu ko kuma kawai ga ɗari biyu da ce ga kyauta ba sai da ya karɓa ya kashe sai da ce to a yi sadakin kare na dawo maka da shi saboda haka daga nan an yi kul'i to ba a yi kul'i ba kina nan a matsayin matarsa wancan abin da kika bashi shi kyauta ce hani an mari'a eh kyauta ce hani an mari'a domin me innamal a'malu bin niyyati sai shi inda niyyarsa ya karba a matsayin kul'i to sannan kul'i ya tabbata akwai masu irin wannan dabaran wata ma sai ya gama kashe kuɗin sannan sai ta ce ai shi kenan kuɗin sadakin ka ne ainihin na biya ka to wannan ba abin nan bane sannan akwai wanda su ma sai an zo kaman ana wani rahab miji rike hannun matar sai sakanni sai ta na sake ki shi ke nufin to ya saki aurenta to shi ma wannan ba saki bane irin wannan da yawa ana samun wannan matsalolin domin ina mal amal bin da shi hannu ya saki ba aure saki ba za ka mata san wannan to Allah sai ki ta wala ta'buluhunna kada ku hana su aure litazhabu bi ba'd ma wanna dan ku tafi da sashen abin da kuka ba su illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai dai idan sun zo da wata alfasha bayyananniya anan malaman tausiri suka ce alfasha bayyananniya kalma ce mai faɗi la samaha Allahu a ce mace ce ta wani kuma tana satar hanya kwai zargi mai karfi tana fita sai fasikanci wal na. ko kuma ta kasance mai dattin harshe a kansa ko mai dattin harshe a akan mahaifiyarsa ko danginsa wannan shi ma malamai sun kiraye shi alfasha bayyananniya ko kuma wani abu da yake na saban Allah haramun karara ya mata wa'azi ya mata nasiha ta ki bari domin mai ake nufi da alfasha suka ce dukan abin da yayi muni a addinance mummuna ne kuma munin nan ya girmama yanzu akwai mata Allah kiyaye masu shan kwaya abin ta kai ce matan aure shan kwaya irin yanda ake ce masu shan koken masu shan wiwi wallahi abin ta kai ce matan aure masu shan kwaya to Allah ya kiyaye a ce miyagun kawaye sun zurmata akan wannan ta zamo yar kwaya ya yi mata wa'azi ya yi mata nasiya ta ki bari to wannan shan ƙwayar alfasha ce bayyananniya to idan tana irin wannan ya halatta a musulunci mutum ya ƙi kyautata mata kuma ya ƙi sakinta sai ta tilastu ta yi kul'i ta fanshi kanta da kanta wannan a matsayin jan kunne ne da kuma saboda za ta dokokin Allah an nuna min lokaci za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya babu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din Allah ya saka da alkhairi malam mai tambaya ta farko tana cewa tana son ƙarin bayani akan abin da ya shafi kada ɗan yatsa a cikin sallah a tahiya to wata baiwar Allah tana tambaya dangane da kada ɗan yatsa a cikin tahiya wata haduwa a baya ban sani ba na nuna maku akwai kaifiya guda uku ko dai dunkule yatsu hudu a ɗora babban yatsa haka akan shi na tsakiya sai a yi nuni da wannan sai kenan ko kuma ya zama an yi halaka a yi haka na tsakiya da babban yatsa kamar an yi zobe da su a yi haka hali na hudu shi ne a dunkule su haka kuka babban yatsa shi ma ya shiga to sai a yi haka to in aka yi haka za a motsa yatsan ko ba za a motsa shi ba abinda nake iya tunawa malaman hadisi kusan mutum goma sun rawaito cewa karin nabi sallam ya muddu sababatahu fit shahud manzo alaihi salam ya kasance yana mika yana miƙe ya sanya samanoniya a halin tahiya to akwai ɗaya daga cikin masu riwaya ba manta ba ko dai kudama ibnu Za'ida ko abin da ya kama da haka sai ya rawaito ta wayu harrikuha kuma yana motsa yatsan kuna fahimta to akwai ka'ida ta malaman hadisi suna cewa ziyadatu thiqa maqbula idan amintaccen malami ya rawaito abinda manyan malamai suka rawaito da kuma ƙari kuma bai warware abinda suka faɗa ba za a karbi wannan shi ya rawaito cewa ya muddu ha wa yuharrikuha manzo al-islam yana miƙa manuniyarsa kuma yana motsa ta to shi yasa da dama daga cikin malamai suka ce ya halatta ka yi biyu ko ki nuna miƙar da manuni yake ki motsa ba ko kuma ya zama kin motsa ta hanafawa su ne suke suka su a wajen hanafawa idan mutum yana motsa yatsa ya ma yi wasa a cikin sallah kenan yawwa su a wajen zai iya mabata bata shi sama za a gaba hanafi yana motsa yatsa ba saboda haka dai ya halatta ke miƙe manuniya ba ki motsa ba kuma ya halatta nufin ki motsa ta a lokacin tahiya Bari munasaba abinda na manta ban faɗa ba akwai wanda suke cewa mutum idan ya zauna ba zai miƙe manuniyar sabo sai ya zo <clears throat> wajen kalmar shahada mana lokacin da ya zauna hannunsa a dunkule sai ya zo a shahadu sannan zai miƙe kuma yana gama sai lankwashe da wannan ba ka ya ta nuna ba daga zaunawa za a miƙe manuniyar har sai an an sallame to tambayar mu da wata baiwar Allah ta rubuto malam mun fahimci farko farkon tambaya amma gaskiya ƙasan ban fahimta ba da tana nan sai ta tashi ta yi tambayar cewar muna yi wa malam fatan alkhairi malam tambaya ta ita ce an ce an hana aure tsakanin mutanen da aka shayar da su aka shayar da su mama ɗaya tambaya ta a nan duk 'yan ɗakin da ɗayan ɗakin to daga nan ne muka rikice mu mun kasa gane me kike nufi in kina nan da Allah ki tashi na kila tambayar tana da muhimmanci alaikum salam ba ma ji alaikum salam <coughs> To, ‘yan tambayar ta ina kamar kusan gaba biyu ne, na farko adadin shayarwar hmm. da kuma wato ɓangaren da sharuwar za ta haramta na farko dai akwai hadisi da ke cewa ya harumu minar raba'a mai harumu minar nasar abinda duk ya haramta ta ɓangaren dangantaka ta jini to ya haramta kuma ta hanyar shayarwa sai kenan to me ake nufi da wannan gabar yanzu mu kaddara a ce mutum yana da mata uku ga 'ya'yan wannan ɗakin 'ya'yan wannan ɗakin 'ya'yan wannan ɗakin 'ya'yan wannan ɗakin to sai ɗaya daga cikin matan sai ta shayar da shi to ita wannan wacce ta shayar da shi dukkan ‘ya'yan da za ta haifa da jikoki da mata taɓa kunne idan akwai su, da yayunta da ƙannanta duk baya halatta ya zama ainihin ya aure su. Saboda kun ga uwar ko mai ɗakin ta shayar da shi, duk ‘ya'yan da ta haifa, to baya halatta ya zama ya aure su. domin sun zama kamar ‘yan uwansa wanda suke ainihin na jini ɗaya kenan akwai abin da ake kira ake cewa me ake cewa laban sahal yanzu idan mutum ya auro mace da ‘ya tana shayar da ‘ya kuna fahimta to shi kenan agola ce ta wani gida sai ya zamo ita wannan matar da ya auro ma'amala auratayya ta gudana tsakaninsu kuma tana shayar da wannan yar to ɗansa ba zai auri wannan yar ba kuna ganewa me yasa saboda mu'amala aure ta kasance tsakanin shi da uwar yar to ɗansa ba zai aure ta ba amma da za a ce yar ta wani gida ce saboda haka an yaye ta aka zo da ita daga yayi zuwa sama sai ɗansa ya ga yana santa to zai iya aure ta ba matsala duk da cewa sai a ce to ga uba yana aure da uwa ta na aure da ya kun gane misalin babu matsala to a kan haka yanzu shi wannan ɗan wanda ya sha nonon watan matar kunga ya zama labanul fahal duk 'ya'yan wancan ɗakin da wancan ɗakin da wancan ɗakin ba wanda zai aura kamar yadda 'ya'yan wannan ɗakin ba za su aure 'ya'yan wancan duk ubansu ɗaya kun fahimci wannan to shi ne abin da ake nufi shi ya sa. malamai suke cewa dole iyaye mata su yi kaffa kaffa a wajen shayarwa na akwai masu karambanin shayarwa kuma su mamanta ne aka yi to bari mu zo menene adadin da shi kuma idan an sha wannan haramcin zai kasance akwai hadisi na ta Allah kara mata yadda tana cewa kana mimma unzila ashru rabaatin ma'alumata a kamsu rabatin ma'alumatin yuharrimna ya zamo daga cikin afwan ashirin rabatin shine farko ya zamo daga cikin abinda aka saukar cewa shan maman mace har so goma to zai haramta ta da 'ya'yanta a wajen wanda ya sha wannan nonon sai aka soke waccan ayar fanusikhna bi khamsin ma'alumatin sai aka soke ta aka canza ta da cewa sha biyar ma ya isa to me ake nufi da sha biyar malamai suka ce shi nono a wajen jinjiri ko jinjira kaman abinci ne gun ɗan adam da za a zubo masa a kwano akwai wajaba waje wajaba ka jiwo yunwa a zubo maka abin da za zaka cika ƙoshi? to shi ma da ya jiwo yunwa aka bashi ya sha ya sha ya sha ya ƙoshi, to yake nan. wani lokacin ko a wani ma an jima ya sake jin yunwa aka sake bashi ya sha ya sha ya koshi biyu a yi na uku a yi na hudu a yi na biyar shi kenan ba wai tsotsa ɗaya tsotsa biyu tsotsa biyar ya haramta ba shi ake nufi ba a'a da ya je yunwa aka bashi ya sha ya sha har ya ɗauke kansa ya koshi kenan to ɗaya kenan to a yi na biyu a yi na uku a yi na hudu a yi na biyar shi kenan ta haramta gare shi duk 'ya'yan da ta haifa sun haramta gare shi idan mace ce ta shayar ta wato ta wani abin nan to 'ya'yanta maza ba za su aure ta ba ana ganewa to amma banda idan an wadatu daga shan nonon me ake nufi an wadatu an yaye yaro idan aka yaye shi kawai abinci yake ci tuni ya rabu da mama wani Allah watanni ko shekara ɗaya biyu to irin haka kawai sai ya zo sai ya sha maman wata mace to wannan ba komai akwai hadisi ba zai iya tuna lafazinsa ba cewa duk shan da ya zama ya wato abin nan ya ratsa kashi kuma ya girmama da tsoka to shi ake magana tunda kun ga yadda abinci yake sa kashin ɗan adam ya faɗaɗa tsoka ta abin nan to haka nan mama yake wa yaro to ya za da hadisin salim maula abi huzaifa salim wato matashi ne akwai abu huzaifa ne mai gidansa to tun yana ƙarami haka ya girma ya shiga ko ina kamar su suka haife shi to sai aka saukar da ayar hijabi an haramta wani ya je ya keɓantu da wata wadda ba muharramarsa ba kuma ita ummu huzaifa kun ga ba sa mace ba ah, to sai abin ya dami ita matar da ta je wajen manzo alayhi salam ce ya ma'aikin Allah salim a gida na ya girma ɗaki na ya tashi duk inda ‘ya'yana suke shiga haka yake shiga kamar ni na haife shi yanzu kuma an saukar da ayar hijabi to yanzu menene abin yi sai manzo alaihi salam ya ce ta je ta tatso mamanta ma'ana a zuba a kofi ko wani mazubi a bashi ya sha shi kenan sai ya shiga da ci gaba da shiga kamar da to yanzu wannan hukuncin a iya ɗabbaka shi a wajen kowa da kowa ta yadda ko da a ce mutum magidanci ne mutum ne mai shekaru idan aka tatso maman wata mace aka zuba a mazubi ya sha shi kenan ta haramta gare shi su zahiriya sun tafi akan saka kuma shi ne mazhabin da na Aisha Allah kara mata yadda to amma da yawa daga cikin domin na na Aisha Allah kara mata yadda akwai ɗalibai da suke zuwa neman karatu gunta to idan ɗalibai suna so su dinga zuwa karatu sai da ce su je gunna na asma tunda kun ga ubansu ne da asma idan na Aisha ba taba haihuwa ba to sai ta ce su je gun asma ta tatso nonanta a zuba a mazubi a ba ɗaliban su sha sai su dinga zuwa kun gaba ta zamo halatuhum ta zamo innarsu tunda duk wanda ya sha nonon mace ya yadda kokan wata innasa ce to yanzu na Aisha ta zama innar su waɗannan ɗaliban wannan shine mazhaban na Aisha to amma malamai da yawa sun tafi akan sabanin wannan cewa wannan waƙi'a ce akwai abin da ke kira waƙi atu ainin wani abu da ya faru ga wani mutum kuma ba za a maimaita ba yanzu misali kun sha jin mutumin da ya zo ya ce ya ma'aikin Allah na halaka na halaka na halaka me ya faru ya ce na faru da iyalai na a cikin watan azumi wanzu Allah ya ce kana da abin da za ka iya siyar da miskini sittin ya ce bi yankin da bawon da ya kai talauci na ya ce to za ka yi azumi sittin ya ce akwai abin da ya zama wannan in ba azumin ba ya ce to kana da wuya yadda za ka yanta tefa na da wuya sai dawa sai maza Allah ce to shi kenan ya zauna yana nan zaune yana nan zaune sai aka zo da dabino kimanin kwano goma sha biyar a cikin sanho sai maza Allah ce to je ka ka yi sadaka ma'ana shi ne fara. kun ga mudu ake badawa kwano goma sha biyar zai bada mudu sittin sai maza Allah ce to je ka raba a matsayin ka fara. sai ta yi ma'aikin Allah ai ba wanda ya kai talauci na na faɗa ma a duk yankin nan sai ta to ka je ka cike da iyalanka shi kenan ka fara ku kenan to kun ga a yanzu wani ba zai zo ya irin wannan aikin saboda talauci mu ce to yanzu tunda baka da kuɗi gashi an sai maka masara ko shinkafa kuma ka je ku ci kuma kai ka fara babu wannan in ma ba shi da kuɗi to sai dai wani ya siya masa in wani ya siya masa ta yi amma ba za mu ɗan baka wannan hadisi akan wannan ba ko ga manzon Allah ma ai bai ce ita ce kafara ba shi aka yi magana ba tun da kwano tsintsin da mudu sittin ai kafara mutum ɗaya ne ita ba a matun tafi to ai ita ma sai ta yi kafara duk ai wannan ba to shi yasa malamai suka ce to wannan waƙi to ainihin ne ya faru akan wani mutum kuma ba zai daidaitu ba yanzu suka ce wannan hususiya ce ta salim maula abi hudaifa shi kadai take banta saboda haka ba wani wanda an yaye shi zuwa sama da zai sha maman wata mace kuma sai ta haramta gare shi babu wannan ina fata an fahimta to wannan shi ne na'am eh 嗯。 ina maganan dindindin sha ɗaya na faɗa muku hamsura sha ɗaya biyu uku hudu ba haramtawa sai ya kai biyar shi yasa na karanta muku wajen aya cewa hamsura za'atin ma'alumatin sha so biyar sanannu su za su haramta amma idan misali ya ta ji yunwa ko ya ji yunwa ya zo ya sha so ɗaya an jima ya sake sha so biyu gobe ya ƙara sha uku jibi hudu daga nan ba ƙara ba da zai haramta ba ma'ana dai ta sha sau da yawa ya haramta saurara ke jiki da kun sha jin hadisi wani bawan Allah wanda za mu ce su dodai za mu ce ya faɗa wasu sahabi ya zo an ɗaura aure amarya ta tare kawai sai ga wata bakan mata ta ta ce ayya ai na shayar da ku na shayar da ku ko san al'adar larabawa wasu ba sa shayarwa sai da ɗauka kai wa mai sana'a shayarwa sai ya ce a'a bai da wannan maganar ba ya je ya samu wanda ga sai sahabbai ya faɗa masa kai har dai aka je wajen manzo alaihi salatu wasalam cewa ya ma'aikin Allah ka ji ka ji nayi amarya ta tare wai sai ga wata bakan mata ta zo za ta ta shayar da mu yace to ya za ka yi tunda ta ce ta shayar da ku shikenan shikenan inda ba a sani ba to Allah ba zai kama mutum da abin da bai sani ba to amma daga ran da aka sani kuma shikenan shi sa malamai suka ce ko an yi 'ya'ya da zikoki sai ya bayyana mata ɗaya ta shayar da su to daga ran na aure ya dakata ya'ya da jikoki suna nan halattattu ba su da matsala domin an gina a bisa rashin sani to amma nan gaba shi ne aka riga aka daɗe kuma kowa sai kama gabansa eh Allah ya datar da mu maran sha'ibu sai mana addu'a akwai